السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha biyu ga watan rajab hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu talatin da shida kuma daya ga watan biyar miladiya dubu biyu da goma sha biyar Allah ta'ala a cikin kaddarawarsa ya haɗa mu domin ci gaba da darasin littafin Umdatul Ahkam min kalami khairul anam na babban malami الألامة المحدث عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجمائيلي عليه رحمة الله تعالى من أسفين كتاب البيوع قرقشين كتاب البيوع باب ما ينهى عنه من البيوع babun cinikayyar da aka hana nau'ukan ciniki wanda shari'a ba ta yadda da su ba hadisan da ake kawo mana kusan duk suna bayani ne akan bai'ul garar ciniki na rashin tabbas kusan duk hadisan da suke bayani akan nau'ukan cinikin da ba su halasta ba a wannan babun to in muka tsaya muka kalle su za mu ga suna komawa ne zuwa ga sababi na gara dama an faɗa mana cewa asbab ɗin guda uku ko dai garar ko riba ko kuma khida waɗannan su ne sababba guda uku da suke juyar da ciniki ya tashi daga halas ya zama haramu in akwai garar a cikin ciniki to cinikin na ya zama haramu amma in ba a manta ba a satin da ya gabata mun ware inda malamai suka ambaci wurare guda biyar inda ya halasta akwai garar a cikin ciniki amma kuma wannan cinikin ko mu'amalar halasci an ambata mana za mu tashi hadisi na 264 Malam ya ce wa an radiyallahu anhu ma anna rasulullahi sallam. نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع an kamo daga abdullahi dan umar radiyallahu anhuma shi ya ruwaito baya sannan kuma wannan hadisin ma shi ya ruwaito shi sagirna abdullahi bin umar radiyallahu anhuma ya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi lalle ma'aikin Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi naha an bai istamarati ya hana siye ya hana sai da astamara dan ishi hatta yabdu wa salahu ha hasse alamar nunarsa ta bayyana idan alamar nunarsa ta bayyana to daga nan ya halasta a saida Na halba'i a wal annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mai siyadawa walmubta'a da mai siya wannan hadisin da Abdullah ibn Umar ya gwaito shi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana da as-samara idan aka ce as-samara dan icce wato abinda ake samu idan an shuka wata bishiya mangwaro as-samara ne gwaba ma apple ko tuffa inabi da sauransu duka waɗannan su ne ake ce ma astamara sannan ana ce ma dabino ma astamara ana musu jam'i da astimar a matsayin jam'u taksir astimar to annabi sallallahu alaihi ya hana sai da su suna jikin bishiyarsu hatta yabdu wa ha. haske alamar nunar su ta bayyana sai an ga alama ta cewa za su nuna ba za su lalace ba to daga nan ya halasta a saida amma a zo a saida ɗan icce yin shakaf wanda yana iya yiwa ya zo ya lalace idan aka tsunku aka ce za a je a sa shi a duhu dan a nika zai iya lalacewa amma idan alamar nunarsa ta bayyana cewa idan an cire shi yanzu daga uwarsa bishiya aka je aka sa shi a cikin duhu domin a nika shi to tabbas zai nuku to a wannan halin ya halasta a saida ce illar da sa aka haramta saida su saboda akwai nau'i na garar a ciki akwai nau'i na rashin tabbas zai iya yiwuwa ya fara fitowa bai yi alamar jajajaja ba ko kore kore shi kenan sai a ɗibo a ce za a je a nika idan aka je aka nika kuma ya lalace ya riɓe domin dama haka yake idan aka tsinko ɗan icce bai kai matsayin nunarsa ba bai yi alamar ya nuna ba to ko da an je an sa shi a duhu ko an sa shi a ruwan zafi don a dafa na akwai masu yin haka akwai masu nikarwa da ruwan zafi akwai kuma masu nikarwa ta hanyar sawa a duhu ko kuma a aje shi a cikin buhu ya samu zafi sai ya nuna to in bai kai wannan matakin ba bai halasta a shaida ba domin komai na iya faruwa annabi sallama nan in ji sayyidina abdullahi bin umar na halba'i'a annabi sama ya hana mai saidawa alba'i shine mai saidawa mai saidawa bai halasta ya saida ba wal mubta'a sannan manzo Allah ta sama ya hana mai siya shi ma kai ya siya al shine al-mushtari mai siya dukkanin su annabi ta sama ya hana su wannan hadisin shi ma hadisi ne da ke tabbatar mana da cewa garar wato rashin tabbas nau'i ne daga cikin sabubba guda uku da ke mai da ciniki ya zama haramu shi ma wannan hadisin abin da yake magana a kai sannan wannan hadisin yana karantar da mu ashe shari'ar musulunci tana tana kara haƙƙin mai siye da mai fedawa dukkanin su ba a yarda a cuci wani ba shi yasa in kun tuno hadisin baya hadisin da muka karanta a ba a cikin a farko a cikin wannan kitabul buyu'i da manzo Allah ya ce albayyani bil khiyar ma lam yatafarraqa masu ciniki da mai siye da mai saidawa suna da zaɓi ha a cikin hadisin manzon sun yake cewa fa idza sadaqa wa bayyana burika lahumu fi bayhima burika lahumu fi bayhima idan suka yi gaskiya suka bayyana kowa ya bayyana hakikanin abin da yake ya sani a game da cinikin to sai Allah ya ma cinikin su albarka shi mai siya idan ya siya abin sai Allah ya sa ma abin albarka mai saidawa idan ya siyar shi kuma sai Allah ta'ala ya sama kuɗinsa albarka amma wa idza katama wa khana to muhiqat barakatu bai'ihim amma idan suka yi makirci suka ɓoye gaskiya to sai Allah ya shafa albarkar cinikin nasu wanda ya saida kuɗin da ya ansa sai su zama ba za su yi masa albarka ba wanda kuma ya siya shi kuma abin da ya siyan sai ya zama shi ma bai samu albarka ba mun gane Sau da haka shari'ar musulunci tana kare haƙƙin mai siya sannan a gefe guda tana kare haƙƙin mai saidawa dukkaninsu an tsare musu haƙƙoƙinsu ba a yadda a cutar da juna ba sannan wannan hadisin yana tabbatar da ka'idar la zarara wa la zirara ka'ida ce ta fikihu la zarara wa la zirara kakkai cuta sannan kada karama cuta kada ka jira wani ka ce ai shi ma ya cuce ka kai ma ba ka cuce shi a'a kada a kulla mu'amala akwai cutar juna a cikin wannan mu'amala kada a yi. wannan hadisin ya karantar da mu wannan an anas ibn malik radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam naha an bai istimari hatta tuzhiya qila wa ma tuzhi qala hatta tahmarra qala أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه wannan hadisin an samo shi daga anas anas khadimin annabi sallallahu alaihi wasallam nemi manzo Allah sallallahu alaihi hidima anas ibn maliki ɗaya daga cikin masu yawan riwaya a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi sallam yana cin guda bakwai ɗiban fari ya zauna da manzon Allah sallallahu alaihi sallam. kusan shekaru goma ko shekaru goma cif-cif mu'amala mai kyau annabi sama bai taɓa yin Allah wadare da shi ba to shine yake cewa anna rasulullahi sama naha an bai istimari annabi sallallahu alaihi sama ya hana sai da ƴaƴan ice kun ga attimar jam'u attamara attamara kwara daya الثمار كما جمع أما جمع تكشير من ذن الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار يا هنا أسيدا يا إن إيش حتى تذهي حتى سني على مغنونة الإزهاء شيني بدو الصلاة على مغنونة شيني أكي مسا الإزهاء حتى تذهي ai hatta yabdu wa salahuha haske alamar nunar su ta bayyana sun fara alamar za su nuna to daga nan ya halatta a tsinko ko a saman a yi ciniki a siyar ma da wanda za a siyar mawa shi kuma ya rage nashi ko ya bashi a jikin bishiya ya nuna a jikin bishiyar a jikin uwarsa ko kuma ya tsinko ya je ya nika a kai dai matsayin da tabbas an sani cewa idan aka tsinko to wannan abin in bai gama nuna ba za a iya naka shi ya nuna Ku shi ne al'izha. qala mai riwaya ce hatta tahmar wa ma izha qila sai aka tambayi annabi sallama wa ma tuzihi mai ake nufi da hatta tuzihiya? Mai ake nufi da lafazin al'izha izha Ƙala sai manzo sun ce hatta tahmarra haske sun yi ja har sai sun yi ja ja na nuna alamar fara nunarsu wannan jar alama ce da ke nuna cewa yanzu idan aka tsunko su aka je aka sa su a duhu to za su iya nuna bayan kwana biyu ko bayan kwana uku idan mun lura za mu ga akwai 'ya'yan iccen da aka fi musu haka ayaba ana mata haka sannan da agada sannan dabino ma ana masa haka musamman su da suke can kuma abin da suka fi takama da shi ma shine dabina musamman dai waɗannan abubuwan guda biyu da agada da ayaba plantain da ayaba za a ga akan musu haka ko siya ka je yi za su tambaye ka wasu in misalin agada sai su ce ana son wanda za ta ɗan yi kwanaki ne su ce eh to sai a shiga ɗaki sai a je a ɗibo ma mutum amma akwai wadda idan ka siya to ko ka zo ka ajiye ta ba za ta nuna ba sai dai ta riɓe domin an yi mata gaggawa an yi mata gaggawa lokacin tsinko ta bai yi ba aka tsinko ta ba ta yi izha'i ba to a wannan lokacin haramun ne a saida haramun ne kai kuma ka je ka siya domin akwai nau'i na zarar rashin tabbas a ciki amma in suka kai matsayin sun yi ja ta yadda in an tsinko su za a iya zuwa a je a ajiye kuma su nuna dan akwai wanda ba ma sai an sa su a duhu ba aje su kawai za a yi kamar ita a gada kawai sai a aje ta ana aje ta sai tana nuna to in ta kai wannan matsayin shine ake ce masa al-izha'u shine al-ihmira ta kai matsayin da ta alamar nuna ke ja to shine ake ce masa al-izha'u a wannan lokacin ya halatta a seda duka ai shi yasa muka ce ‘ya'yan ice qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ra'aita idan mana Allahu samarata ka bani labari idan Allah ya hana wannan dan icen ya nuna fa ka je ka ce abu bai yi alamar nuna ba ko ka ciyar ma da wani bai yi alamar nuna ba to meye zai zama labarin ka ya al'amarin ka zai kasance idan Allah ta'ala ya hana wannan abin ya amfana ya amfanar ya riɓe ya lalace saboda an masa gaggawa bima yastahillu ahadukum mala akhihi ta yaya ɗayan ku zai zo ya halarta dukiyar dan uwansa ya karɓan masa dukiya ya siyar masa da abu bai yi alamar nuna ba abin ya je ya lalace har ka halasta masa dukiyarka ka halasta masa dukiyarsa ba tare da sarransa ba wanda yana daga cikin manya-manyan abubuwan da Allah ta'ala ya haramta la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum Allah ta'ala ya ce la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku rika cin dukiyoyin junanku a tsakanin juna bil batil ta hanyar banna ta hanyar banna ta hanyar cuta ta hanyar zalunci ta hanyar yaudara ta hanyar makirci ta hanyar tsumbure bai halatta ba ƙa'ida ita ce mu'amala a musulunci da za ka ci dukiyar ɗan uwanka shine an tsibi shi ne ya yadda ya baka yaddan nan ya baka ko dai ya kasance akwai mubadala in akwai mubadala ko iwab shine ake ce masa albai'u ka bashi wani abu shi ma ya baka wani abu an samu mubadala kenan ko mu'awaba ko kuma ya kasance bila iwabi bila iwab kyauta ko sadaka kyauta ko sadaka wannan su ne hanyoyin da suka halasta a ci dukiyar juna ya halasta ka ci dukiyar dan uwanka ta hanyar me an taradin an ya yadda ka yadda ta hanyar mai mu'awaba ko ta hanyar mubadala ka ba da wani abu shi ma ya ba da wani abu shi yasa shari'a musulunci ta yadda da cinikin ba ni gishiri in ba ka manda shari'a musulunci ta yadda da cinikin ga wuri ga waina ba ni gishiri in ba ka manda zai zo da biza'a kai ma ka zo da biza'a me biza'a kaya ka zo da wani abu shi ma ya zo da wani abu sai ku yi musayi shi ke ya halasta ya halasta wani ya zo da dawa wani ya zo da masara shi wannan na sha'awar masara wannan na sha'awar dawa wancan na da dawa wancan na da masara sai su yi musaya a tsakanin junansu ya halasta to a nan kuma shi kuma sai an kalli wasu ka'idoji in mun zo abin nan babu riba za a yi waɗannan bayanan sannan ya halatta wani ya zo ya baka kyautar masara ko ya baka kyautar dawa ko ya baka kyautar shinkafa baya bukata ka bashi wani abu kyauta ya maka wannan ne kila saboda soyayya ko kuma ya maka saboda girmamawa sannan ya halatta wani ya zo ya baka sadaka ya baka sadakan masara ko ya baka sadakan dawa saboda me saboda yana jin tausayin ka ko yana ganin kai ƙasa da shi kai domin sadaka ita ana yin ta ne a matsayin kullum mai badawa mai badawa to shi ke sama da mai ansa shi ne alyadul uliya khairun min alyadul sufula hannun da ke miƙawa shi ne alyadul uliya hannun da ke karɓa kuma shi ne alyadul sufula hannu maɗaukaki shi ne mai badawa hannu kuma mai ansa shine hannu na ƙasa wato makaskanci mun gane ai to shine wannan waɗannan su ne hanyoyin da ya halasta wani ya ci dukiyar wani amma haka nan ba ta wannan ba ba ciniki ba ba kasuwanci ba in an ce wancan mu'awaza akwai akwai akwai mu'awaza ta ta ko kuma ta nuqud da manfa'a shine su ijara suke tasowa kwadugo ka ɗauko wani ya amfani da ƙwaƙwalwarsa ƙila ya ma zanen gida architect ne ko quantity surveyor ne ya ƙididdige maka ginin da za ka yi nawa za ka kashe ko likita ya rubuka je wajen shi ya duba ka ko mai ba da magani ya rubuta maka magani kaga wannan akwai mu'awaza a ciki kai ka za ka ba da wani abu shi kuma akwai manfa'a manfa'a wato wani abu da Allah ta'ala ya ba shi na amfani kaga shine ijara sannan ko kuma ka ɗau ɗan kwadugo ya maka aiki birkila ne mai gini a'a mai gyaran wuta ne mai gyaran famfo ne a'a mai haƙin wani rami ne mai haƙin rijiya ne kaga akwai mu'awaba akwai iwab za ka ba shi annaqad shi kuma ya baka mai manfa'arsa wannan karfin da zai yi amfani da shi ake ce ma manfa'a to wannan su ne hanyoyin da dukiyar ya halasta mutum ya ci dukiyar wani dan uwansa in ba wannan ba to shine an shiga bil batil kenan sata ta shiga ciki sata sata kwaci sata mutum ya aje wani abu wani ya zo ya dauke ba tare da ilimin ne shi ba kaga asariqa kenan al-ghasab ya kwace masa ba tare da ya duke shi ba ba tare da ya taba shi ba kawai ya fizge kamar masu masu masu yan fizge masu fizge dan doka amarya <clears throat> idan ya hada sai da ya bige shi to ya zama lususiyya kenan ya zama lususiyya sunan Salisu dan fashi kenan mun gane ko to da waɗannan musulunci ya haramta su so daga bai halarta musulmi ya ci dukiyar dan uwansa ba ba tare da yaddarsa ba ba a yadda wani ya zo ya ci dukiyar wani ba da karfin tsiya ko ta hanyar dabara da wayau da cuta ba bai halarta ba mun fahimta ai to shine nan manzo sun yace bi mai yastahillu ahadukum mal akhihi da mai dan uwan da mai dayan ku zai halatta dukiyar dan uwansa alhali ya siyar masa da ƴaƴan marmari ko ƴaƴan icce wanda ba su yi alaman nuna ba daga baya su zo su riɓe to wannan dukiyar da ya ci mai hukuncin ta ya anshe masa kuɗi ya ci haramu so daga ka'ida ita ce ‘ya'yan icce ko suna saman bishiya ko an tsinko su sharaɗin sai da su ya kasance sun yi alamar nuna idan masu alamar nunas ke zama jajajaja ne to shi kenan sai an ga sun yi wannan jajajaja in kora kora ne kora kore in ruwan ruwan kwai ne shi ma sai ya zama haka wannan ita ce ka'idan musulunci ku duba yadda musulunci ya tsara waɗannan ka'idoji na kada ka yadda a cuce ka kuma kar ka cuci kowa in ana waɗannan to za a zauna lafiya al'umma za ta zauna lafiya a tsakanin junanta kusan dama duk rigingimun da suke faruwa a tsakanin al'umma ai rigingimu ne na mu'amala rigingimu ne na mu'amala ba ka rigima da wani a sallah amma mu'amala a nan rigima take shi yasa mas'alolin sallah ai ba su a kotu sai dai idan mutum ya ce sallah ba wajiba ce. a kai shi kara kotu amma babu wata rigima ta sallah a ce ka kai wani kotu ka ce ka gan shi yi ruku'u ba daidai ba ko ana kaiwa ko ka ce ka ga ya sujada bai daidai ba ka kai shi gaban alkali ga babu wannan amma rigingimu na mu'amala kuma su suka fi yawa babin mu'amala a musulunci ya fi babin ibada yawa mu'amala ba karama ba ce to wannan hadisin shi ma abin da yake karantar da mu kenan haramun ne sai da 'ya'yan icce ko 'ya'yan marmari ba tare da sun nuna alamar nuna ba ba an ce sai sun nuna ba alama su nuna alamar cewa za su iya nuna ko da an tsinko su an ajiye su in sun kai wannan matsayin to ya halasta a sai da su amma in ba su kai wannan matsayin ba bai halasta a sai da ba sai a basu sai sun yi alamar nuna daga nan sai a sai da hadisi na gaba wa'an Abdullahi الله بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا wannan hadisin an samo shi daga Abdullahi ibn Abbas kwatankwacinsa ya gabata a baya riwaya sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu da yake cewa annabi sama ya ce la talaku ar-rukbana to nan sai aka ce naha rasulullahi sallallahu alaihi an tutalaqqa ar-rukban annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana aje a karbi yan kasuwa masu kawo kaya daga ƙauye aje bakin titi a kakkama a rike a hana su su da kayansu da kansu sai an shiga kasuwa an kasiyar mu da mutane da aka ga dama wannan mu'amala ce da har yanzu mutane da yawa suna yin ta a kasuwanni musamman kasuwannin ƙauye akwai 'yan nakama su suna zaune a bakin kasuwa aikinsu shine idan suka ga an kawo kaya raguna ne a a tumatiri ne a a tarugu ne a albasa ce shi kenan sai su zo sai su ce wannan motar tasu ce ko sisi ba su da shi ciki bayi da shi a cikin aljihunsa yake so daga wannan motar tashi ce duk wanda zai sai buhu idan wannan mai kayan ya zo ya sai da buhunsa duk buhu ɗaya zai sayar dubu biyar ne sai ya ce ya kanka ne sai je yana sayar mu da mutane dubu takwas ko dubu bakwai wanzan da sun ce ku kyala mutane Allah ya azurta tsakanin junansu da juna kada kai wannan da me za ka yanke alaƙa tsakanin mutane gashi ya zo da shi ya san wahalar da ya sha wajen nomansa in sari ya je yau shi ya san me ya saro kakka rike masa kaya shi ya sa malamai suke cewa irin wannan talaƙin rukban ɗin yana ɗaya daga cin wasa da farashi wanda mun faɗa cewa fatawar shekul islamin taimiyya ita ce idan 'yan kasuwa suka yi wasa da farashi to ya halatta gwamnati ta sa ka'ida ta pricing ɗan kaya ta tasiri sai gwamnati ta ce duk abu kaza ba ta yadda a wuce naira kaza ba kowa dole ya siyar da kayan shi haka idan an yi tasiri idan an yi wasa da farashi amma idan Allah ta'ala da kansa ne ya sa kaya suka yi tsada ina jin mun yi wannan bayanin cewa dalilai guda biyu ne akwai al'asbabul ilahiyya haka nan kawai sai kasuwa ta zo a rasa dalili kamar economic meltdown da aka samu shekarun baya a kasashen turai kusan shekaru biyu da suka wuce tattalin arzikin kasashen turai ta faɗi wanda wasu daga cinsu har yanzu ba su fita ba kamar girka har yanzu girka suna fama da wannan matsala hakan nan ba a san dalili ba kawai sai tattalin arziki ya matse farashi ya kaya ci tashin gauran zabi to a nan gwamnati ba za ta yi ta dakuli ta ce za ta yi ta tsiri ba a ƙyale 'yan kasuwa su ce da kayan su yadda kowa ya sha wahalarsa yadda ya je ya sa'aro ya yi a bashe sai da kayansa wannan shine yadda malamai suka fuskantar da hadisin da sahabbai suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam غلت الأسعار يا رسول الله فسعر يا ma'aikin Allah kayayyaki sun yi tashin gauran zabi ya ma'aikin Allah ka sa mana farashi manzo sun ce la usair fa inna Allah huwa al-musa'ir yace ni ba zan sa farashi ba Allah shi ke sa farashi da kansa to malamai suka fassara wannan da cewa idan an samu alqadrul ilahi ba hannun kowa ba sakaci bane ba son zuciya bane na 'yan kasuwa haka nan kawai Allah ya kaddara ko kuma Allah ya aiko a wannan shekarar sai ruwa ya zama bai kai ba in ruwa bai kai ba ana tsammanin abinci ma ba zai yawa ba to irin wannan gwamnati ba za ta shiga ba ta ce dole sai ta sama mutane farashi amma idan 'yan kasuwa ne haka nan kawai kila wani gida ne kila wani mutum ne kila wani kamfani ne suka tabbata kansu kawai su suke ga yadda suka ga dama da kaya kamar yadda a shekarun ba wasu shekaru nan har ma yanzu kusan har yanzu ana ciki yadda wasu suke yi suna nan Allah madauki zaki ya karya su haka nan kawai in sun ga dama sai su tada kaya kuma an sun kanka na komai su aka ba dama saboda da gwamnati da su take yi to irin wannan idan aka sami irin waɗannan to gwamnati za ta tadakkuli gwamnati za ta shigo ta ce to ta sa ma abu farashi kamar suminti sai ta ce ta mai da suminti naira ɗari shida kada wanda ya sai da buhun suminti fiye da naira ɗari shida in kana tsammani ka kulla naka za ka sayar dubu biyu ko dubu biyu da ɗari ɗaya to shi kenan kai ka san yadda za ka je kai tunda wasa da farashi ne ake yi haka nan ba za ka san dalili ba in ka tambaya me yasa farashin nan ya tashi shi ce misalin irin wanda gwamnati ba za ta sa farashi ba irin wanda ya faru kwanakin baya da dala ta tashi in kasuwa suna ta kuka akwai littafin da za ka siya har da masu da littafi suna oda daga masar da beirut lebanon littafin da bai kamata ya wuce dubu goma ba sai a ce maka ya kai dubu arba'in to irin wannan gwamnati ba za ta zo ta matsa ma mutane ba ta ce sai sun sai da abu kaza farashi kaza to daga cin sabubban da suke kawo wasa da farashi akwai wannan talafin ba, a kyala mutane in sun kawo kayansu su shiga kasuwa su sai da kayansu da kansu annabi sama ya hana yan nakama kama in na kama su je su canza sana'a ba sana'a ba ce wa an yabi a hadirun libadin sannan annabi da salma ya hana dan birni ya siyar ma da dan ƙauye kaya dan birni ya siyar ma da dan ƙauye kaya dan birni dan ƙauye ya zo da kayansa sai dan birni ya kwashe ya zama masa dillali ya zama masa dillali ya ce shi zai rika siyar masa annabi sama ya hana baka san wahalar da ya sha ba shi ya san irin wahalar da ya sha kila ma ya amfani da injin ɗin ban ruwa kila an yi musu alkawarin za a ba su taki ba a ba su ba an ce za a ba su iri na musamman ba a ba su ba shi kila ya san wahalar da ya sha to ka kyale shi shigo kasuwa ya sai da kayansa ciniki Allah subhanahu wa ya ba mutum kwakwalwa ta ya iya yin ciniki komin cin ba ƙauye ya san yadda zai sai da kayansa so da ka kyale shi qala mai riwaya daga sayyiduna abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ma yace fa qultu li ibn abbas sai na ce ma sayyiduna abdullahi dan abbas ma qawluhu hadirul libadin me annabi sallallahu alaihi yake nufi da yace kada dan binni ya siyar ma da dan ƙauye kayansa qala la yakunu lahu simsara manzo sai ya ce kai ya zaman masa kai ya zama masa dillali as-simsaq wal baddal aw ad-dallal shine kai ya zama masa dillali ya kawo kayan shi a bashi ya sai da kayan shi da kai shi kada a masa wayo kun ga abubuwan bagaja ku yadda yadda yadda yadda dan ƙauyen nan aka ce aka aka aka mai da dan ƙauye aka aka aka kwace mai jaki kun tuno da labarin ko wanda suka karanta aka kwace mishi jaki ɗaya aka ɗaura ɗayan yana tafiya yana ta ja yana tafiya sai da ya kai gida ya go kawai sai ya ga mutum yake ja a abin nan lafiya ya ce tsaya ina da labari akwai labari na na da tsawo ya ce wallahi na abubuwa ne shaye-shaye yake yi wai ya ce shi ne ya je wata rana ya zagi mamashi washi shi ne ta tsine mai shi ne ya zama jaki sai nan kawai ya fashe da kuka shi fa jaki ya huko yanzu kuma kawai sun je sun kwance jakin sun an bani jakin an gudu da shi shi kuma an daura mishi wuya an daura mishi igiya a wuya wai wai wai wai wai shine jakin ya zama ya zama ya zama ya zama ya zama abin nan ya zama mutum wai dama asali shi ba jaki bane to yana tsammanin da yanzu uwar shi ta mishi addu'a ne kuma ya warke ya dawo dan adam shi kenan sai tausayi ya kama shi har da ya mushi wa'azi cewa kaza kaza kaza abin nan to ka gadi irin waɗannan abubuwan da suke faruwa tsakanin yaudarar da ke faruwa tsakanin 'yan birni da 'yan ƙauye to sai shari'ar musulunci ta kalli wannan sai ta ce a'a kada ɗan ƙauye ya zo da kayansa ɗan birni ya masa kane kane ya ce shi zai zama masa dillali ya kyale shi ya siye da kayan shi shi ya san wahalar da ya sha a kyale shi ya siye da kayansa to sun ga wannan shi ma hadisin yana bayani ne akan sababi na biyu na kasancewar ciniki haramun shine mai alkhida yaudara abinda ake gudu shine yaudara shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada dan kauye ya zama dan binni ya zama dan kauye dillali sannan kuma aka hana karbar mahaya in sun zo da kayansu za su saida a basu su shiga kasuwa su saida kayansu da kansu su yi mu'amalarsu da mutane suna da kwakwalwarsu suna da basirarsu yan kasuwa guda nawa ne ba su taba zuwa business school ba amma su kuɗi gare su kasuwanci kasuwanci kawai dai ana kasuwanci in dai siye da saidawa ne da jalauta dukiya kawai sai dai a je a ƙara kwarar da mutum a koya mushi wayan zamani amma wannan ba koyan shi ake yi a makaranta ba sai dai ya san halas ya san haram amma iya ce da abu dabara ta iya ce da abu wannan Allah na ba mutum saliqa ce saliqa ce Allah na halitta kowa da to dan mai dan binni zai zo ya tare ya ce sai ya zo ma dan ƙauye dillali kada ya haka mun wannan shi ne shi ma bari mu karanta hadisi na gaba sai mu tsaya an abdullah ibn umar radiyallahu anhuma <clears throat> qala naha rasulullah sallallahu alaihi an muzabanati an yabi athmar ha'itihi in kana nakhlan bi tamrin taylan wa in kana kamaran an yabi'ahu bi zabibin taylan wa in kana zar'an an yabi'ahu bi kayl da'an naha an zalika kullihi wannan hadisin an samo shi daga Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma yace naha Rasulullah sallallahu alaihi muzabana manzon Allah sallallahu ya yayi hani game da cinikin da ake ce masa bai'ul muzabana bai'ul muzabana manzon Allah sallallahu ya hana haramun ne menene bai'ul muzabana an yabi a samar ha'itihi shine mutum ya sai da 'ya'yan marmarin da suke gonarsa ɗanyu in kana nakhlan in dabino ne bi tamrin kailan sai ya ce a auna masa a bashi busasshen dabino idan an ce an nakhlu a larabci shine danyen dabino idan aka ce attamuhu busasshe ke idan aka ce azzabib busasshe kenan idan aka ce alkarmu danye mun gane to shi kenan mutum ya noma dabino dabinan yana ɗanye a bishiyarsa shi kenan sai ya zazzago shi ya ce a zubo da shi ɗanye shakaf shi kenan sai ya ce to zai siyar a auna masa busasshe sai a yi musayi manzan sama ya hana mecece hikimar ta sa manzan sama ya hana idan ɗanye ya bushe dole zai rauku idan ɗanye ya bushe zai rau a haka gashi idan misali an tsunko shi misali a ce tiya goma ne yana ɗanye kilan ya bushe ya zama tiya bakwai kilan ya bushe ya zama tiya bakwai sannan bugu da ƙari idan ya bushe ya fi tsada kun gane in ya bushe ya fi tsada in ka je za ka sai danyen dabino to ya fi arha ai duk ga nan kuna gani a in wanda ake siya duk da namu ma da ake sai da bauri mafiyanci masu ciki suka fi ci ma su ne wanda su ci wannan su ci wannan mata masu ciki su ne su ce kawai danyen dabino suke so to na farko kun ga ai matsala ta farko ita ce ɗanye ya fi yawa kuma ya fi arha busasshe ya fi karanci kuma ya fi tsada to sai manzon Allah sama ya hana ya zo ya tarar da su a jahiliya suna yi sai mutum ya ce a bashi ɗanyen dabino kai yana da ɗanyen dabino kawo busasshe sai mu yi musayi to saboda wannan matsalar matsalolin nan guda biyu ɗanye ya fi yawa amma ya fi arha busasshe ya fi karanci kuma ya fi tsada to manzo Allah sama sai ya hana amma za mu karanta a gaba an yi taksisin wani nau'i kwara ɗaya na irin wannan cinikin abinda manzo Allah abinda malaman mu na fiqh suke ce masa araya shi bai'ul araya an halasta shi kafin mu je can babu shi bai'ul araya asali al'araya sadaka ce ake ba mutum sai a ba mutum sadakar dabino sai a ba shi busasshen dabino sadaka idan aka ba shi busasshe zakka ce ake ta ba shi talaka ne a unguwa sai aka yi ta ba shi busasshen dabino sai ya tara shi da yawa kullum gidan shi a ci dabino busasshe da safe a ci da rana busasshe a ci da daddare busasshe sai iyalanta sai su ce mai gida ai ko muna son mu ci danyen dabino ma mu dan sirka sai ce to ni ban da kudin siyan dabino kun ga wannan ma sadaka aka bani to sai ya dauka sai ya tafi wajen makwabcinsa sai ya ce ma makwabcinsa do Allah kana da ɗanyen dabino sai ce eh yana da shi sai ce to da Allah ina da busashi ina so ka mun musayi in baka busasshe kai kuma ka bani ɗanye amma abin da za a yi za a kinta ta sai a ce idan dabinan nan ɗanye ya bushe to zai zama tiya nawa ne sai a ce in tiya goma ne ɗanye to idan ya bushe zai zama tiya bakwai to sai mai busasshe ya auno tiya bakwai sai ya ba mai ɗanye shi ko mai ɗanye sai ya auno masa tiya goma sai ya bashi to a nan shari'ar musulunci sai ta halasta da shari'a sharaɗi na farko wanda zai je a masa a rayan nan to da sharaɗin ba sai dawa zai yi ba dan zai ci ne za a ci ne a gidansa sharaɗi na biyu ba a wuce wuski biyar hamsatu ba a wuce hamsatu ausuki wuski ɗaya shi ne sa'i sittin sittin so biyar sa'i ɗari uku na to ba a wuce haka to in an samu wannan to ya halatta a nan kawai amma asali mu na haramun mutum ya ɗauki ɗanyen dabino a ba shi busasshe a auna masa daidai wa daida bai halasta ba dole sai dai aikin tato a yi tsammani idan ya bushe nawa zai zama to sai a daidaita sai a ba juna kuma ya kasance ba zai yi bane don kasuwanci zai yi ne don a ci a gidansa mun gane to shine ake ce masa bai ul'araya in bancin wannan to mu muzabana haramun ci to shine sai yake cewa in kana karman idan kuma ya kasance ɗanyen zabibi ne an yabi a hubi zabibin kaila sai ya sai da shi da zabib a auna masa a auna da ma'auni manzalla ta sama ya hana haka zabib mun san zabib a mafi yawancin mu mun san zabib ko zabib wani ɗan ice ne haka a baki idan aka tauna shi ya kama da dabino yana da zaki akwai wasu nau'ukan masu ce masu yin biredi sukan sa shi a ciki Yayi nan ka je a nan zariya dai ban ga ana tallar shi ba amma in ka shiga in ka je kano kana cikin gosulo za ka ga sun kukkulla shi ma naira hamsin hamsin amma su inibi suke ce masa kaga nan najeriya bai san inibi ba sai din ya yi sani hmm. san allah haka ya ce mu sai ba mu dinya su kuma ba su inabi an ina jin buhun dinya biyar shi ne zai sai maka kilo ɗaya na inabi to inabi kilo ɗaya ai dubu biyu ne naira dubu biyu to ɗin ya buhu biyar ba za ka nawa ake zai ta ɗin ya fa ɗin ya buhu ɗaya nawa take ka gani tana da arha ko to ka gani amma an ka kallo su za ka ga sun yi kama hmm. yanayinsu za ka ga sun ɗan yi kama ta fi shi dai ita baki take wulik shi ko baki baki ne sai Allah ya masa wani kyalli kyalli daga ganin shi kai ka san abin arziki ne <laughs> amma ko ban ce din ya ba abin arziki <laughs> kana kallon inabi kana kallon inabi ka san abin daɗi ne ko da baka ci ba ka san da daɗi din ya ko da damuwa <laughs> to to to shine haka so daga zabi daban inabi daban zabib haka yake kaman wake ƙanana ƙanana girman su zai wuce wake irin babban waken nan eh amma inabi za ka gan shi kulele haka ƙato don mutum ya samu ƙato ɗaya yasa a baki sai cika mai baki to manzala ta sama ya yi hani game da bai'ul muzabana ina jin mun gane shi mutum ya ɗau ɗanyen dabino ko ɗanyen zabib ya bada ya ce a bashi busashe bari mu buga misali da abin da muke da shi masara masara sai mutum ya zo sai ya ɗau busasshiyar masara sai ya da ya auna kamar ya auna tiya ɗaya busasshiya kai buhu ɗaya sai ya ɗauka sai ya kai ma wani manomi sai ce shi kuma ya bashi ya bashi masara irin wadda ake gasawa masara ɗanya wacce za a iya gasawa ko a dafa ta a ci sai ce shi ma ya bashi buhu daya ga an auna to bai halasta ba sai dai a kintata a bai ul'araya yana son a gidansa yana da buhun masara buhunan masara wanda ya noma shi ma ko kuma aka bashi sadaka yana da su a gidansa ana ta cin tuwo ana ta cin tuwo a yi fate a yi dambu duk abinda ake sarrafa masara ana yi sai ran nan iyalansa sai ce da Allah mai gida muna son mu ci masara danya yace to shi bai da kuɗin da zai siyo musu masara danya to sai kamar misalin tiya goma sai je samu mai danya mai gona sai ya bashi sai a kintata guda gudan masara a cikin ɓawanta guda nawa ce ake tsammani in ta bushe aka ɓamɓare za ta iya ba da tiya goma to sai a kaddara haka a kinta ta kaga ba zai iya zama daidai ba shi yasa takhrisi ake takhrisi shine kintatawa a yi kirdado sai a ce to ana tsammanin masara guda kaza guda kaza a cikin bawanta idan ta bushe aka ɓamɓare ta ana tsammanin ita ce za ta iya ba da tiya goma to daga nan sai a yi shine ya halasta amma a zo a ce za a auna a auna masara ɗanya a cikin ɓawanta ko kuma an ciccire mata ɓawon ƙila kaga sai gasawa kenan duk da akwai masu dafawa na taɓa gani a saudi arabia su sai sun ɓare sannan ake dafawa masara ba sai sun cire ɓawon sannan sai a sassa a cikin tukunya a dafa haka to haka dai to shi ne ake ce masa bai'ul muzabana so daga bai'ul muzabana haramun ne saboda akwai nau'i na garar a ciki ba tabbas shi ma a ciki to amma sai aka ware bai'ul araya a ciki aka ce ya halatta da shariɗa. in muka zo babun bai'ul araya din zamu bayani sosai sosai akan wannan amma dai yanzu a fahimci me ake nufi da bai'ul ulmuzabana mutum ya da ɗanyen hatsi ko ɗanyen icce da busasshe a kuma auna a kuma auna to wannan haramun sai dai mutum ya sai da busasshe da busasshe shi ma kuma akwai shara'i akwai shara'i mun zo duk bayanin raba insha Allah ta'ala za a yi bayani wa in kana zar'an in ya kasance shuka ne nan an bambanta tsakanin annakhlu da azzabib da azzar'u idan suka ce annakhlu da azzabib wani zubin su ne astimar a wajensu idan an ce azzar'u kuma irin su masara irin su shinkafa irin su dawa irin su iburo irin su acca su kuma su ne ake ce musu azzar'u mun gane ai an yabi ahu bi kaili ta'amin ya sai da shi ta hanyar auna abinci na an zalika kullihi annabi so sama ya hana dukkan irin waɗannan nau'ukan cinikin muzabana ba ta halasta ba bai'ul muzabana bai halasta ba mun gane ai illa fil araya sai dai a wannan mu'amalar ta araya da ake cewa aikin tatu in anan ne ya halasta amma asalin cinikin haramun ne bai halasta a gina ciniki akan haka ba wallahu a'lam ina ganin mu tsaya a nan ga ma gaban nan za mu zo akwai a rayar ba nisa in mun zo insha Allah ta'ala sai mu bayani kai Allah shi taimake mu Allah subhanahu ta'ala ya kara mana fikihu a cikin addini wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in na'am wanda yake tambaya yi wa alaikum assalam tuwa zai soke eh. shi wannan shi wannan abu biyu ne kusan ya zama al'ada mutane sun sani ai juye maka ake a gabanka kake siya mu fahimci sosai ba ina cewa a yaudara ba ne amma kai kake zuwa da kanka ka siya kuma sukan ware su kamar yanzu masu sai da dankali dankalin turawa suna da wani tsari da suke da shi sukan ware manya in ka zo ka ce zallan manya kake so sukan baka amma sai ku ciniki na musamman amma wannan a sa manya a sa ƙanana a ƙasa ai juye maka ake da kanka kake zuwa ka siya ka ma ka san ƙananan ne a ƙasa ka ba nau'i bane na yaudara tsari ne na saidawa in kai da kanka ka san haka ake yi ka zo ka siya ba yaudara ka aka yi ba amma da a cikin buhu ne sai aka zo aka yi wani sit aka wani zazzagaye aka zazzagaye aka yi kwalliya kawai sai kaga manya aka zo aka yi maka ciniki a matsayin manya ne zalla kaje ka duba sai kaga ashe an ɓoye ƙanana a ciki ko kuma rubabbu ma to kaga wannan ya zama akwai khiyaru tadlisi kenan kana da damar da zaka dakata da ciniki anan shine haramun amma irin wannan tsarin da suke yi su sa ƙanana su ɗora manya a sama kuma kai za ka zo ka siya ka san haka ake sai da kana magani ba yaudarar ka aka yi ba ba shato aka maka ba to mutum ya yadda ne amma in a cikin buhu yake ka gani ba aka yaudare ka aka ce manya ne to wannan haramun ne bai halatta ba haramun ne haramun ne nau'i ne tadlisi shari'a musulunci ko ba ta da shi ba nau'i ne na algus haramun ne amma in tsari ne an san haka ake saidawa kowa ya san haka ake sa kowane kwando kuma aka yi ittifaki mutane sun yadda haka ake saidawa domin ga sha akan ware manya a ce to ga wanda in manya zalla kake so a yi masa ciniki na musamman ce iyaka kawai abin da za a ce wannan wannan sawan da suke yi a ƙasa shine za ka ji da kaikayi a zuciya amma da za a bar kawai a kwando haka to kuma ba a yi wannan ɗan tsirin ba sai ka ga tsarin ciniki tsarin setin kayan bai ba da sha'awa sai ka zata ma ba kasuwancin ake yi ba da gaske ka gane yanzu ka gaya masu sai da dankalin turawa irin 'yan matan nan in suna tafiya ai su ba ba su wannan jeran kawai a kwando ne ga haka kuma su ma nasu akwai manya akwai ƙanana a ciki haɗawa ake tsakanin manya da kanana yin wanda suke tsayawa a a hanyar a ƙauyen nan a hunkuyi hunkuyin nan in ka zo bakin titi su rugo da gudu sun kai su goma ko ce tana son ka sai nata kaga haka suke ka fahimta sannan daga cikin wanda bai halatta ba in wanda ake na gyada sukan yi wata yaudara masu sai da gyaɗa mai gishi. yan mata sai su tattaro manyan sai su lullube su a sama kana zuwa sai ka ta can kasa ma duk haka ne sai an auna maka sai ka ga ashe an tara manya ne a sama amma kuma ƙanana su kuma a ƙasa suke an lullube an yaudare ka so da duk abin da ya zama akwai yaudara ba zahiri aka fito da shi ba to shine haramun amma an fito da shi zahiri dama an san cewa akwai manya akwai ƙanana haka ake saidawa to babu laifi mun gane na'am hmm. shi wanda ya siyan ko wanda ya sai da sai ya zo ya zazzage Masu sa tutuwa. da shi masu sa tutuwa duk shine khiyamu tadlisi ne kaga dama ka je ka ce baka siya ba kaga dama ka ce baka siya ba na iya tada cinikin domin ya bayyana cewa akwai yaudara a ciki akwai masu sa ƙasa ma akwai masu sa kasa akwai masu sa totuwa ya cusa totuwa a ciki wannan yaudara ce tun zamanin nan mazan fa ana yi ta mata bari in kafa muku hujja ku fito ku ga abin a fili manzo Allah sama ya shiga gona ya shiga kai kasuwa da ya shiga kasuwa shikenan sai ya ga mai sai da gari kamar garin rogo sai sama ya tsoma hannunsa a ciki sai ji damshi a ciki kai mai niƙa mai gari ko mai ya faru da garin nan shi hu balalun shi ruwan sama ne ya zuban mishi manzon sama ya ce to me yasa baka fito da wajen da ruwan yake sama ba duk wanda ya zo ya gani ya san cewa akwai ruwa in zai siya ya siya in ba zai siya ba kuma ya gaba shi kenan to kaga shine wanda na faɗa maka cewa nan na ƙananan dankali da ake sawa hmm. wannan zahiri ga shi nan kana kallo a kwandan a fili yake in ka ga za ka siya to ka siya in ba za ka siya ba shi kenan akwai ciniki na musamman da ake irin dunkula dunkulan nan shi cinikin musamman ake masa sai kai cinikin musamman na wa alaikum salam na'am ya halatta ka je ka an suka ka siyar masa ma ba laifi ba ne ba bai umarai sa inda ka ba ne ya halatta ka je ka karɓo ka siyar masa ma abin da ya fi sauƙi ka yi irin wannan ka haɗa shi ka ce mishi je shago ka za ya siya mafi yawancin wanda suke yin wannan yan ƙananan kasuwa ne ya wuni wuni wuni ya yi awa biyar ba wanda ya zai sallama hmm? duk su suke yi wani amma babban dan kasuwa ina yake da lokacin da zai ce bari a je a karɓo maka hmm? eh to ai shi a shagun da ake sai da a kasuwa kusan da akwai abubuwan da dama an san kudaden su wannan shi don Allah malam ya wadud yana daga cikin sunayen Allah to ai banda ya din ya din kira ne kaman kai sunanka Hashimu misali ya ce ya Hashimu duk sunanka ne kaga Hashimu ne sunanka ya din kuma alama ce ta kira so daga wadud sunan Allah rayinan wa huwal ghafurul wadud so daga alwadud me ma'ana alwadud a sunan Allah daga alwuddu ne alwuddu na nufin ƙauna ƙauna alwadud alfa'ul ne ƙaunar bayinsa Allah yana ƙaunar bayinsa baya son su sha wahala mun gane ai to shine sunan Allah ne alwadud ya halasta a haifi da a sa masa abdul wajudi Abdulwadudi wadudi shi yasa al-imam ya rubuta littafin sa ya suna tuhfatul mawdud bi ahkamil mawlud tuhfatul mawdud bi ahkamil mawlud kyauta daga Allah mai ƙaunar bayinsa bi ahkamil mawlud wanda littafin na magana ne akan hukunce-hukuncen abin haihuwa an ce 'yarsa ce ta haihu yan al-imam al ce ta haihu to da ta haihu irin kayan nan da ake kaiwa na gara kauri ba to ne kawai shi sai rubuta littafi ya ce shine shine shine abin kaurin kaga ba yaji aka yi ba ba yaji aka yi da kunin kanwa ba ya kai na gaskan littafi mujalladi ɗaya. duk wata matsala da ke da alaƙa da jinjiri wallahi akwai ta a ciki littafi mai ban sha'awa har magana irin a haifi yaro da kaciyan nan <clears throat> ya yi magana kansu mu yanzu aka haifi yaro da kaciya ba sai a gani shi kamar wani waliyi waliyi ko to ba waliyi ba ne ba yi da falala komai su a wajen larabawa ma aibi ne a haifi yaro da kaciya su ma ka haifi yaro da kaciya kamar ba cikakken mutum suke ganin shi ba amma ma ka haifi yaro ai mala'iku ne suka mushi shi ya sa imam al-Qayyim a cikin wannan littafin ya ce duk hadisin da ke cewa an haifi manzo Allah sama da kaciya ƙarya ne manzo sama ba da kaciya aka haife shi ba ai kuna ji yana faɗi a maulidi cewa daga cin falalolin manzo Allah sama da kaciya aka haife shi ƙarya ne ba haifi manzala sama da kaciya ba a wajen laraba matsala ce a haifi yaro da kaciya to an haifi manzal sama da matsala ku buga mun misali a hausa a munan najeriya wacce matsala ce a haifi yaro da wani abu za a ganin abun wani da damuwa damuwa ku buga mun misali mana to za ta iya ɗauka ita kayan maza a haifi yaro da kayan maza ko da dai aibin bai kai haka ba to sun ɗan yi kama ku kawo wani misalin cindo eh? <laughs> ko yawwa a <laughs> yi biya da cindo ka ga yi falala ce to to ka ga duk su ne waɗannan to amma mu kawai sai aka sa mana ai falala ce a biya yaro da kaciya wala ba falala ba ce a yi ma yaro kaciya bayan an haife shi ita ce falala shi ne falala annabi ibrahim alaihi salam a cikin akwal da malaman tafsiri suka kawo ai bayan ya tsufa ma kansa kaciya kagan falala ce da shi ma ya sama tun an haife shi da ita sadaka ba falala ba ce mun gane to dai alwadud sunan Allah ko da shi wannan al almaudud ne ma sunan littafin nasa ba al al-wadud ba al almaudud abin kauna to al-wadud mai kauna hmm. ai duk mun yi magana kan su wannan mun yi magana akan annajash ni ko shekaran jiya sai ta faru da ni shekaran jiya jiyan nan na je siyan doya ina ciniki ina ciniki sai wani ya taso shi ma yana da tashi ai alaga ta malam wallahi wannan doyan mai kyau ce ya riga ya maka komai na ce wa ya sa bakinka kai ba kana da taka ba ka je ka zo na mana ka sai da taka in gaskiya ne wa ya sa bakinka kamar ni ne nan ka kalle ni ka ce za ka zo ka faɗa min abu kaza na ce ka kyale ni sai ya shigo najash kenan cinikin zige ba ba daidai ba ne waɗannan haramun ne duka waɗannan nau'uka ne na cinikin da suke haramun bai halasta ba mun gane sallallahu wasallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ali sahbi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh